godiya su tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta haduwan mu cikin wannan masallaci masallacin al-Imamu Ibn Qayyim dake kan wannan layi layin Alhaji wato layin Alhaji Mutun Yawa a nan tudun jukun a Zaria mun haɗu don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan shekara a yau muna asabar 24 ga watan Ramadan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da shekara 1439 wanda kuma wanda ya zo daidai da tara ga watan shida shekara ta 2018 miladiya kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da za mu amsa kamar haka tambayar farko ta ce assalamu alaikum ina maka fatan alkhairi amin malam na ya aiki a ma'aikatan tara kudin shiga wato revenue office in mun karɓi kuɗi a lokaci in muna da matsala muka ranta to mu mayar da wani wani kuma namban akawuntin ya bata to yanzu an canza sabon tsari to in muna so mu biya ya za mu biya ba namban akawunti. kuma wasu masu shagunan sun bari wasu kuma sun bagarin to Allah malam ya zame mu biya to ai kaga wannan kuɗi na revenue na gwamnati ne kenan tunda har kun riga kun karba daga masu shaguna ba su masu shaguna suke da haƙƙin a mayar musu da kuɗin ba su wato ita gwamnati ita ce ya dace a ce a biya wannan kuɗin sai ba ku biya ba ku karanta to tun farko ni dai ban san irin wannan rance ba tsakani ga Allah wanda karanci kayan mutum ba ta da shi ne ya baka ba kawai an sa ka mai karban abu in ka ji kana da bukata wa sai ka ce karanta ai rance yana da sharuɗansa dole sai ya zan akwai yardan shi wanda ya mallaki abin ga su hukumomi su ne waɗanda za su iya baka dama su ce ka rubuta abu ƙa'idoji da gwamnati ta tanada har ka iya rancen kuɗinta amma haka nan kaɗai an sanya ka a matsayin mai karɓa mai tattara rabano na gwamnati sai karanta ba tare da sanin su hukumomin gwamnati ɗin ba wannan babu shakka bi halatta ba ko shakka babu bi halatta ba abinda kuka yi kuskure ne ba ɗan kankani ba kuma a haka ne mutum yakan sabawa kansa da cin kayan da ba nasa ba a haka mutum yakan sabawa kansa da cin kayan gwamnati sai a waye gari bai da amana yayin aikin ko dai aikin gwamnati ko kuma aikin kamfani da aka shi wanda ya wannan har yanzu kana cikin yin wannan aikin ka san baya halatta a wakilta ka ka je ka tattaro ma gwamnati kuɗin shiga sai ka kashe wannan kuɗin da sunan rance wannan bai halatta ba abin da yake naka shine in ka tattaro wannan kuɗi in a asusun gwamnati aka ce a zuba to ka gaggauta ka zuba ba ta da kayan jinkiri ba baya halatta kai ka ci baya halatta ka ba wani ya ci da manufan zai baka gobe ko ya baka jibi duk wannan bai halatta ka irin wannan tasarrufi din ba karbar kudin revenue ba wai yanzu aka fara ba ana yi tun lokacin Umar tun lokacin Umar bin Al-Khattab ya sanya jami'ai da za su rika karban ma gwamnati kudin shiga na daga cikin waɗannan hanyoyi da akan ba a tattara kuɗin shigan gwamnati a lokacin Umar ka kalli ko adalci irin na mulkin Umar to amma cikin hanyoyin da gwamnati take dogaro da su ta samu kuɗin shiga akwai tattara revenue daga hannun mutane har ma ya sanya shugaban kwamitin tattara wannan revenue din shine Khuzaifa Umar bin Khattab yana cewa da shi la'allakum hamaltum al ma la tufiq Umar yace ina tsoron kai ya zama kun matsawa al'umma ta so da yawa in Khuzaifa ya zo wajen Umar bin Khattab sai umar ya tambaye shi kamar da yake cikin sahih bukhari la'allakum hammaltum wal arda ma la tudiq da yi wanya zan kun matsawa al'ummata wajen karban wannan revenue din ba daga kafa ba tausayi kun wa jama'a Hudhaifa ya ce a ba mu kausasa masu ba Umar ya ce ya zan yi in gana haka ya ce ai da kansu ma suke zuwa su kawo revenue ba sai mun bi su rumfar kasuwansu ba ba sai mun bi su kofar gidajensu ba ba sai mun bi su cikin kamfanoninsu ba da kansu sukan kawo wannan kuɗin na revenue sai a rubuta musu rasidi da kansu wannan alama ce da ke nuna cewa ba a matsa masu ba kaga in an matsa mutum ba zai je da kanshi je ya kai ba zai ta buya ne ana bin yana buya kun gane ko to bai dace kai kai irin wannan aiki wanda Hudhaifa ya rigaye ka a kai. Uzaifa shi yana cikin ‘yan farko-farko waɗanda aka ɗauke su a gwamnatin musulunci su rika tattara Rebano, To, amma su ba su rika wannan halin biyan na su rika cinye kuɗin da manufan wai sun ba. Kun ne ko? Yanzu ka gare ga irin tana. An ce an rufe akawun na da za ka je ka biya kuɗin. To, amma wannan abu ne mai sauƙi ai. Za ka tsaya ka kalli wata gwamnati wani mataki ne na gwamnati wa aikin tattara mata revenue din shi local government ce a state government ce federal government ce abu ne mai sauki asusun ijiya na federal government ba boyu suke ba asusun ijiya na yanzu current account da ake amfani da su a state ba boyu suke ba haka waɗanda ake amfani da su a local government a yanzu sai ka je ka binciki wannan asusun sai ka sa ina fatan mun gane jama'a da kyau ba laifi ba ne ka rubuta a rubuce ka ji waye shugaban tattara rabano na jihar kaduna sai ka je ka sanar mashi da wannan cewa to ana ban wasu kuɗaɗe amma za ka sa ko ka sa a asusun gwamnati lokaci ka shi kenan ka biya haƙƙi in ga yadda ko da haka wannan haƙƙin suna nan a wuyanka ka gaggauta ka je ka sakawa gwamnati in gwamnatin lokal gamman ne akwai asusun da suke ijiya a bankuna ka bincika sai ka je ka sa in na state gamman ne akwai asusunsu ka bincika sai ka je ka sa in na federal gamman ne akwai asusunsu dan an rufe wancan tsohon account wanda kuke kuɗa da shi a wancan lokaci wannan ba dalili ne akan cewa shi kenan ba za a biya kuɗin ba a ya ko su accounts da ake amfani da su a yanzu sai ka je ka bi sabon tsarin da aka sabar ka biya kuɗin akan wannan sabon tsari da ina fatan mun fahimta da kyau Allah ya dace da ku tambaya ta tambaya ta biyu bayan gaisuwa da addu'o'i muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu duka malam tambaya ta ita ce yanzu da aka fara ana sallar ashan aka fara sallar tahajjud kuma ana sallar ashan to sai ne sallar wato aka fara sallar ashan yanzu da aka fara sallar tahajjud kuma ana sallar ashan sai ne sallar ashan amma ban yi wuturi ba da na zo yin sallar tahajjud sai na hada sai ne wuturi to yanzu ina da ladan sallar jami'i na sallar tarawihi na sallar ashan din kenan tambayar farko kenan da yi to kana da shi mana illa kawai dai ka rage ma kanka lada Tun mutumin da ya bi liman sai ya zambe jira har liman ya kwalkwala sallar gaba ɗaya ba bai jira liman ya kammala sallan duka har ya wuce riba. to wannan ya rage wa kan salada saboda ingantaccen hadisin da ke cikin sahihul jami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layl tun mutumin da ya tsaya a bayan liman yana sallar ashan ko yana sallar tahajjud sai bai gudu ya bar ladansa ba sai bai gudu ya bar ladansa wato ladan da zai samu wajen ubangijinsa ba ma'ana bai tafi alhalin ba a kammala sallar ba ya tsaya har aka yi shafa'i aka yi wutri nabi ya ce za a ba shi ladan wanda ya sallaci dare gaba ɗaya to amma ka ga mutumin da an fara sallar da shi an yi wasu adadi na raka'o'i sai sala ya ɗibe sai ya tafi abin shi kun gane ko to ga wannan ba zai samu wannan cikakken ladan ba tunda bai tsaya bayan liman har liman ya kammala ba ga Allah mun fahimta da kyau Allah ya dace da mu sai dai ku sani abin da yafi in za ka iya sallah tsakar dare Umar bin Khattab ya ce in dai kana sa ran za ka tayi cikin dare to dan me za me sai sa sai kai tsayon farkon dare kuma ba buƙatan ashan ga wanda yake da sa ran zai tashi tsakar dare ya tahajjud gane ko a bukatan wannan ba sai kayi wannan kayi wancan ba duk abu ɗaya ne sai ka tsaya kai adadin rakoyi abin da ya fi in za a yi sallar ashen ko ta a takaita akan raka a sha ɗaya shi ya fi amma an wuce haka ɗin akwai wasu zantuttuka da ke nuna cewa ba laifi ne ban an wuce haka ɗin amma dai abin da ya fi a takaita akan abin da annabi ya zaɓa wa kansa su ne raka nawa raka'a goma sha ɗaya mun gane ko malamai suna da zantuttuka akan rakawo inda suka wuce haka ina fatan mun fahimta da kyau wannan shine da haka in kana jin kana sa ran ka tsaya tsakar dare sai kai tsaya kai kawai kai sallar ta hajji tsakar dare ba sai kai na farkon dare ba malam don Allah ina son ka jawo hankali akan matasa akan wannan gasan kwallo da ake sawa a watan Ramadan domin galibi masu sa wannan kofi din shugabanninmu ne 'yan siyasa to ba su suka sani ba ai za a je gaban Allah za a je gaban Allah da 'yan siyasa da su matasan da kowa akwai ranar da za a tsaya gaban Allah ga kowa da kowa yau mai hukumun nasu da rabbil alamin amma ba haka ba wata mai albarka irin wannan a ce wai mutum ya zaba wa kansa duk tafsiran nan da ake yi a wurare ko ina gashi nan ana yi sai kai ka rasa lokacin zuwa kwallawar haka fa yanzu sun nufi abin abinsu ko musulmai sun da goli abinsu kuma in ban da shaidanci da yakan addini ba da fada da Allah don me zai sa ba za a sa wannan kofin ba sai a wannan wata? wata sha ɗaya a baya ku bari mana in za ku sa ku jira ku yi goron sallah sai ku sa a watan sallah ku ce goron sallah ko wani abu amma wai saboda saboda tsabagen raina Allah a wannan wata mai albarka watan da ya faɗi cewa wata ne na raba gaskiya da ƙarya wata ne na shirya hudallin nasu yau tun min al-huda wal furqan sai irin wannan wata ne bal a irin waɗannan kwanaki al'ashirul ashrul awaqir sannan za a cewa an zage ana ta yin wannan waɗansu waɗansu mutane kuma ko dai waɗanda suke da sawu mai zurfi a harkar siyasa ko cikin 'yan kasuwa ko makamantan wannan wasu ya su rika sa irin wannan kwamfutan bai ba mamaki ba a wata shekara da muka ji an ce wani arni ne ma ya sa ya sa ramadan ko to kaga da ba shi da wani fasta da ba a ce musulmi shine zai rika tara matasa sama da dubu sama da dubu tun la'asar tun wajen karfe hudu har wajen shida ba su da wani abu sai ai ta hayaniya kawai ai ta hayaniya a ce wannan ya buga bal wannan ya ci kwallon wannan ya kama gola wannan ya bar kaza sai ai ihu a wannan wata mai albarka a daidai wannan lokaci a bayan la'asar lokaci mai albarka irin wannan ka kalli duk abin da yake da mahimmanci ko rantsuwa ne sai Allah ce a yi bayan la'asar bayan la'asar Allah yake cewa ai rantsuwa sai a ce a yi bayan la'asar saboda lokaci ne mai albarka to amma a daidai wannan lokacin ne a irin wannan watan za ka zo ka cima matasan mai ɗin shekara ashirin shekara ashirin da biyar talatin ne suke tattara suke tattaruwa a koli ƙarƙashin jagorancin waɗansu manya manya a duniyance su za su zo su sa masu kofi su ba su kuɗi su ba su kaza ya kamata a ji tsoron Allah Allah zai yi sabi duk wanda ya hallaka mutane to zai samu zai ɗauki nauyin kansa shi karan kansa sannan zai ɗauki nauyin waɗanda ya hallaka su waɗannan shugabannin ƙwallon shugabannin ƙungiyoyin ƙwallon su ji tsoron Allah Allah zai kama su su da waɗanda suke dorawa kan wannan hanya na bujurce ma ni'imar da Allah ta'ala ya mana na azarta mu da wannan wata watan ibada ce wannan wata wata ne da ake bukatar ai ibada ba ai ta kwallo kwallo a cikin sa ba mutane ne ibada wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim za su dauki su. za su dauki zunuban waɗanda duk suka sanya a wannan hanya mun gane ko za a dora musu su da laifuffukan waɗanda suka ɗora a hanyar da ba ta daidai ba madadin zabarar da al'umma a kan cewa a rike al’ur'ani a gefe guda masu karantar da ƙur'ani masu karantar da hadisi cikin malamai suna zabarar da al'umma a kutubobin juma'a suna zabarar da al'umma a bayan sallola a wuraren tafsiri a rike al’ur'ani a watan al’ur'ani a lokacin kuma ake samun wasu jagorin wasanni su kuma suke zaburar da nasu mafiya, suke zaburar da matasa suke shiga media suke shelantawa cewa su za su yi ramadan kof bi'sal ibafatu hadi wannan jinginawa watan ramadan wannan kwallon kar da shi ce wai kwallon ma na ramadan ne kof din ma na ramadan ne wannan rashin rashin kunya ne ake wa Allah ji tsoron Allah in masu haka yasa ana ta kawo suna warwarewa mata yasulul bunyanu yawman tamamuhu mata yasulul bunyanu yawman tamamuhu idan anta tabani wa ghayruka yahtum kai kana ginawa nana rushewa ina za a kai labari yaushe gini zai kai linta Allah ya tsare to ga wannan tambaya yana cewa mala a lokacin da na tafi mahaifina ko mahaifiyata sun rasu sai na zo na cin wasu a kwance farkon abin da zan fara yi ya kamata ya kamata yi to abu na farko dai kaga in ka zo ka ci mashi ya riga ya rasu wala Allah za a gan shi a rufe to ba laifi bane ka bude masa fuska saboda hadisai da suka zo kan haka lokacin da abubakar ya taho ya ci magawan annabi sallallahu alaihi wa sallam, a kwance ya buɗe fuskarsa kun gane ko ba laifi akwai hadisai da yawa kan haka sannan abu na biyu kuma ka yi haƙuri bi kalmomi na na haƙuri iza a sabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai iskar istirja'i ka faɗi wannan ne ko ka iskar istirja'i kuma ka yi haƙuri daga na a shiga hidindimu na yadda za a je a birne shi Allah ta'ala da tadabbur malam Allah ya ƙara ma fahimta fahimtar sunna amin Allah ya ƙara ma rayuwarka da zuriyarka albarka amin duka waɗe Allah ya ƙara mana duka don Allah malam menene hukuncin zuwa masallacin juma'a tikaf a sha ruwa lafiya to ba laifi a je masallacin juma'a yin itikaf asali ana yin itikaf a dukkan masallatai ne ko ko wannan masallacin kun ga yanzu ba na juma'a bane amma ana yin itikaf a cikin shi illa ko abin da yasa ake so a je masallacin juma'a saboda ba daidai bane bai halatta ba ga mai itikaf ya fita ya bar masallacin shi zuwa wani masallacin da manufan zai je ya sallah ne ko to haka in ka yi itikaf a masallacin da ba na juma'a ba to ai za ka lallurantu ɗin ranar juma'a ta yi za ka lallurantu zuwa ka je masallacin juma'a kai sallah ga ne ko wannan shine kawai dalilin da yasa aka ce lalle a yi a masallacin juma'a man ba haka ba duk masallatai za ka yi itikafi a cikin su yana cikin ɗaya daga cikin zantuttuka da aka yi kuma suna da ƙarfi masallacin hamsu salawatu ma sai kai sallah kafin ka a ciki in juma'a in juma'a ba za ta ritsa ka ba kun gane ko to ballantana ko masallatin juma'a kamar yanzu kaga in ka shiga itikaf a yau lalle za kafin sallah akwai na ga Juma'a da za a yi ta sama ranar sallah ne ko eh ba wata juma'a ce ranar sallah eh eh sai dai in ya shiga talatin to haka in misali zai zanto bai cika in misali zai zama ya cika talatin kaga kenan za ka yi juma'a kana yi itikaf su ba zai yi ka shiga itikaf a wani hamsu a wani masallaci wa na juma'a ba saboda za ka buƙaci kai sallar juma'a amma in ba za ka tuki zuwa ga sallar juma'a ba saboda hakka yi itikafin ka ka gama ba tare da sallar juma'a ta bujurto ma ba shikenan masallacin gobar gidan kuma sai ka yi itikaf a cikin shi kun gane ne zahirin fadin Allah madaukakin sarki wa wala tubajiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi. kun gane ko akwai malaman da ke ganin cewa watan nan aya akwai hadisin Guzaifa da ya kayyaje faɗinta da cewa laktikafa illa fi fil masajidi salas ba itikafi sai a masallacin uku masallacin Makka masallacin Madina masallacin Kudus to amma wannan hadisi akwai maganganu ne da yawa akan shi duk wanda yake bincike ya sani wasu sun da'ifanta hadisin suna nan ɗanban malamai kuma malaman hadisi irin su al-Imam al-Hakim sun ce hadisin bai inganta ba wasu kuma sun inganta hadisin amma kuma sun tsaya sun kalli fusaku daban-daban wajen fassara shi kun gane ko da haka dangane da fahimtar wannan hadisi matsala ta khilafiyya tsakanin masu inganta hadisin irin su al-Imam Ibn Hajar irin su al-Imam Ibn Taymiyyah irin su Muhammad Nasiruddin Al-Albani da kuma waɗanda suke ganin cewa wannan hadisin bai tabbata ba bai inganta ba gane ko ga sunan su ma malamai ne din bi irin su al-Imam Ahmad Shakir shi ma babban malami ne na hadisi irin su babban malami al-Imam al-Hakim a cikin manyan malamai na da cikin al-muhaqqiquna waɗanda suke ganin cewa hadisin bai tabbata ba kun gane ko sannan koda ya tabbata wajen fassara shi ma amma akwai zantuttukan malamai masu yawa to ba daidai ba ne ba a lokacin da aka samu a kawalu a kan nassi sai yanzu da riko da ɗaya daga cikin zantuttukan sai in sa kafa in take sauran zantuttukan salaf in ce duk mutane sai na wane ne kawai shirya ba a haka wa ilimi wanda yake haka bai fahimci yadda ake harkar ilimi ba wala Allah bai zauna gaban malamai sun koya mishi yadda ake yin mu'amala da nasu sukan shari'a da yadda in an samu zantuttuka masu yawa yadda ake yin mu'amala da su ba mun gane ko adabul ikhtilaf yanayin an samu sabani me ladabi wajen mu'amala da waɗannan zantuttuka da aka samu na malamai kun gane jama'a da kyau ba ta'assubanci ba ba wani bangaranci ko ni malam wani shine na wanda aka zance shi ne zai rike ba haka ake mu'amala da irin waɗannan nasussukan ba da aka babu shakka akwai dubban hujjoji ga duk mutumin da ya ga dama ma ya yi a masallatan anguwa haka yi itikaf a masallacin juma'a abinda zai hana kadai kakkai itikaf a masallacin anguwa shine in za a yi mai za a yi juma'a shi kadai ne ko da littafin kiyamun ramadan ka karanta na malam muhammad Nasiru nasiruddin albani yake kokakken malami ne da zai fito ya faɗi matsayarsa bai ture sauran ra'ayoyin ba sai da ya fara maka tun daga nasu sukan aisha cewa ana itikafi fa hatta a masallatai na yau da gobe waɗanda ba na juma'a ba ya gangaro ce ana fayi da zantuttukan malamai ana a masallacin juma'a sannan sai a karke karkare maka cewa ana yi ne a masallatai guda uku shi kuma fahimtarsa kenan kun gane ko amma kafin ya faɗin maka matsayinsa ya kawo maka matsayin wasu kun gane ko inda su ma malamai ne ba za ka ce akan hallaka suke ba wallahu musta'an to jama'an musulmi muna cikin tafsirin suratul al'ami muna fassara wannan sura mai albarka suratul an'am muna fata abincin da muke karanta a yanzu tuni dai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai kai kuran mu kuma ubangiji ta Allah ya fi mana za mu tashi akan aya ta goma sha biyu amma kafin nan akwai ayoyi da makaranta su a baya waɗanda mun yi bayanai masu faɗi daga tafsiran malamai mabambanta wajen fassara waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi da galibi kuma malamai suna da wato wani irin wani irin fikihu akwai ɗaya daga cikin usuluban malamai in aka faɗaɗa maka bayani to sai a zo a takaita maka abinda galibi a turanci aka kira shi communicate in aka yi bayani mai faɗi to har kai ya zanto baka baka ta fahimci komi ba sai a takaita maka a takaita maka duk waɗannan zantuttukan da aka faɗa a ce to an faɗi kaza an faɗi kaza an faɗi kaza an dunkula maka safon saboda ka ka tafi da wani sako kun gane ko to a bayani da magabatar akan ayoyi da yawa tunda kusan aya ta ta shida har zuwa aya ta goma ko aya ta goma sha ɗaya da muka tsaya a kai to ga ɗaya za mu fahimci waɗansu muhimman sako cikin waɗannan aure da muka karanta su kuma ka ji bayanai masu faɗi a kansu za mu fahimci tunkulallun sako kamar haka sako na ɗaya za mu fahimci cewa a takdibu bil haqqi huwa sababul i'radi anhu ƙaryata gaskiya ƙaryata gaskiya ga gaskiya ta zo ƙaryata ta to wannan zai sa kai faɗa da ita kun gane ko da haka in ba ka so ka tsinci kanka cikin masu faɗa da gaskiya to tun farko kan karyata ta mun gane ko mu rike wannan mun fahimta ka a ayoyin baya duk wani wanda ya faɗa ma gaskiya to kar ya zan dan ba ka kaunan gaskiyar ka karyata kana karyata ta za a kai matakin yin faɗa da ita mun gane ko ku fahimci wannan abu na biyu alistihza'u wa suqiyya والسخرية بالدين من موجبات العذاب وقرب وقوعه kun ga yin izgili da addini an gane ko yin da addini da yin addinin ba'a da kyaran addinin wannan yana cikin dalilai da zai yake wajabta Allah ta'ala ya gaggauta yin ma bawa azaba tun a nan duniya gane ko wannan yana karanto mana kenan daga tafsirin aisaru tafasir li kalamil aliyyil kabir littafin babban malamin musulunci abubakar jabir aljazair shi ya taƙaita darussan da za a fahimto daga ayon da ba karanta mun gane ko ya ce darasi na biyu yin izgili ka rikawa addinin allah izgili kila kana da wani kane ko wani wa ko wani abu ya dingila wandansa wandansa bai wuce ya wuce ya dage shi aka bai yana takawa ba sai ta wannan wando kamar za ka tsallake wuta an gane to wannan abin zai sa Allah ta'ala ya sauke gaggawa saukar maka da azaba ko da kai kaga kai ba za ka yi ba hadisai sun zo ingantattu sun tsoratar akan mutumin da yake sa wandon shi ya wuce idan sawun shi hadisai sun zo sun zabara akan cewa mutum ya ɗage tufafinsa haka asar na sahabbai duk sai ka ji su sai ka cewa kai yanzu saboda kwalliya ko saboda wani dalilinka kai ba za ka yi ba to sai ka daba kin ka shiru kai addu'a Allah ta'ala ya kore maka ya baka dama ikon yi wani lokaci to amma kar kai ma abin izgi kar ka wata mata da hijabi har ƙasa rika ma abin izgi kai masu mantawa ka hijabin nan barayi ne kai masu kaza kaza sai ka rika wa abin kana kushe abin kakka yadda da wannan duk abu in ka ji an ce addini ne to an kushe shi ka ga wani kanin ka ne kila kai ga haɓaka nan ma da ka san tayar kamar irin ledan kasa nan da ake fara a lada ka kankare shi ta ka kankare haɓaka ta ba ka tsayi da sunnar ma'aikin Allah ba annabi ya ce ka ba gemu ka cire to ko da haka ne kar ka yadda in ka ga wani kanin ka da wannan gemun sai ka rika dan kama gemun ko kana ah ka wannan gemu na kaman buroshi ya ga na hango kana dauka wani tsohon busuru ne kaga yanzu mai mutum yake yi shi kake yi baka tsayar ba baka ije ba to ka tsaya ka ji da wannan din kai ta addu'a Allah ta'ala ya kai ka ranar da zai baka iko ka tsayar amma kar ka ga wanda Allah ta'ala ya ciyar da shi gaba ya kai shi matsayin tsayarwa sai ka ce bar ka fara masa izgiji in kana wannan sai Allah ta'ala ya kakkauce maka azaba tun anan duniya banda abin da ya tattalan na azabar lakira kan ai izgili da addini an gane ko kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yanzu Allah da ayoyin Allah da annabin Allah kuke wa izgili kar ma ku tsaya yankan handari ko daga kun kafirta inji Allah mun gane ko bayan da kuna da imani ashe izgili da addini yakan kai mutum zuwa ga gonan kafirci ba Allah ya tsare ku ngare ko abu na uku ibratu bi halakil madina wa masari'in zalimin cikin abin da ayoyin baya da muka yi sharhin su muka fassara su za su karanta da mu ashe ana la'akari da abin da ya faru da arnan baya na halaka mu sai mu shiga taitayin mu a yau kun gane ko cikin amfanin karatun nan kenan in ka ji ga wasu abu su jama'a wani abu da suka yi wa Allah na kangara suka yi wa Allah na bujurce maki da kafirce masa da rashin masa da'a da kimfin annabawansa Allah bai kyale su ba ya damke su da azabarsa to kai ma kakka yadda kai wa littattafan Allah ma'ana alkur'ani da hadisan ma'aikin Allah kar kai musu kangana in aka ce Allah ya ce da ingantaccen fassara daga magabatanmu to ka ɗauka alal aini war ra'as kun gane ko hakan aka ce maka annabi sallallahu alaihi ya ce ka tsaya abu na hudu halakul umami kana bi sababi zunubihim fama min musibatin illa bi dhanbin halakan al'ummomi da kaga al'ummomi da aka halaka su a baya adawa samudawa fir'auna da aka halaka shi a baya mutanen annabi lut masu luwatsi duk an halaka su ne sanadiyan zunubansu to da yawa Allah ta'ala yakan tafki wani mutum da wata hallaka ko dai hallaka na a ɗauke rayuwar shi gaba ɗaya ko hallaka na a jarabce shi da wata fitina ko hallaka na a jarabce shi da rariyan hannu duk abin da ya kama ya tsiyaye duk abin da ya kama ya lalace in matsaloli su yi masa yawa in ɗan kasuwa ne duk abin su kurkuce to ashe haka yakan iya faruwa ta hanyar ne ta hanyar saban Allah da ake yi ko in ma'aikaci ne kaga ba promotion balma sai demotion sai abubuwa da yawa sai ci ba maimakon ci gaba to irin wannan yana iya faruwa sanadiyar me sanadiyar zunubai da bawa ke aikatawa ba za mu fahimci wannan abu na biyar cikin abin da za mu koya al'ayatu bi ma'anar mu'jizatu ayoyi da kaji an faɗa a cikin ayoyin baya ana nufin mu'jizozi gagar koyo kun gane ko wal khawariq kun gane ko mu'jizozi da abubuwa da annaba za su rika zuwa ba al'umma da su waɗanda a ɗabi'ance ba a saba ganin mutum yana yin wannan ba in ba annabin Allah ne ba to irin waɗannan ayoyin la tastalzimul imana ba ta wajabtar da su kafirai da suka sa suka dora ma kansu cewa su fa ba za su yi imani ba to irin wannan ayoyi din ba ta za su yi imani kun gane fa tukunil ayatu an qawlin la yu'minun ayoyi ba ta yin ayoyin duk da an kaunin la yu'minun ayoyin mutanen da ba su da yaƙini duk ayoyin da za ka faɗa masu ba zai wadatar da su ba kun gane ko shi yasa za ka zo ka faɗa masu abu ga ayoyi sun bayyana ƙarara in an ce aya alama na cewa alamomi da ke nuna cewa wannan ɗan saƙon Allah ne zai bayyana gare su amma ba zai sa su yi imani ba bal kada ta kunu sababan lil kufri wal inadi ga lokaci ma sai annabi cikin annabawan Allah ya bayyana da aya cikin ayoyin Allah a gaban kafirai wannan din sai kara musu zurfi ma cikin kafirci da kangara waliza lam yastajibi Allah li quraish shi yasa Allah bai amsa wa qurayshawa ba wa lam yuqti rasulahu bai ba annabinsa ba ma talabuhu bihi min al-ayati bai ba annabinsa abinda su kafaran ƙurishawa suka nemi annabin ya zo da shi na saukan mala'iku da mayar da garin makka gaba ɗaya ta zan fadama Allah bai yi wannan ba saboda ko yayi ba za su yi ba ko yayi ba za su yi imani ba mun gane ko Allah ya san ko ya bayyana ba za su yi imani ba ina fatan mun gane da kyau abu na shida in inkaru risalatil bashari amun fi kulli al-umam ashe karyata manzancin mutum ba wai al'umma ɗaya ne kawai take da wannan ba al'ummomi da yawa su ba su yadda a ce ɗan saƙon su mutum ne ba fi kullum umar cikin al'ummomi wa qalu ma hadha illa basharun mislukum suka suka cewa wannan ai mutum ne irin fi ayatin kasira a ayoyi da yawa fi shine anna irsalal mala'ikati la yatimmu ma'ahu hadafun da da cewa in an turo mala'ika da yawa daga cikin al'ummomin baya kafirai sun ƙi jinin a tashi za a turo masa ɗan sako daga Allah wai a turo musu mutum a turo musu mutum ba sa so sun fi so a turo musu wa mala'ika ta da cewa an turo mala'ika ai manufan Allah ba za ta tabbata ta hanyar turo mala'ika ba saboda mala'ika akwai bambancin yare akwai bambancin halitta ma tsakanin su da shi kun gane ko ganin shi ma ba za ku iya yi ba kamar da makaranta a baya li adami qudratil insani ala talaqqi anil malaika dan kai dan adam baka da iko Allah bai baka iko da karfin halin da zaka iya zama gaban mala'ika ya karanta da kai ba baka da wannan iko kai ordinary mutum kai kawai mutum gama gari sai dai in kai annabi ne shi ma annabin in al'umma mala'iku za su wajen sa galibi shigan me suke yi shigan mutane ne suke yi an gane ko wata fahimu ma'akum ba za ka fahimce su ba ba za ka fahimci mala'iku ba walau An-dallar anzalallahu malakar rasula da a ce Allah ya turo mala'ika a matsayin ɗan saƙon Allah la qalu nuridu bashira Da kuma za za su ce ai muna son a turo mutum ka san shi ɗan adam mai wuyan gane hali in an turo mutum ya ce mala'ika an turo mala'ika kuma da zai ce mutum da zai ce me da zai ce mutum kun gane ko da aka turo mutum sai ya ce mala'ika yake so ya gani da aka inda an turo mala'ika zai ce a turo mutum kuma irin shi ina fatan mun gane abu na gaba abu na bakwai cikin cikin darussa muhimmai da za mu fahimta daga ayoyin baya الاستهزاء بالرسل والدعاة سنة بشرية لا تكاد تختلف kunga yimma manzannin Allah iske, da yimma masu da'awar musulunci iske, wata tsohuwar hanya ce sunnatun Bashariyya. hanya ce ta ɗan adam hanya ce ta mutum shi mutum ya daɗe da shiga wannan hanya yin ma masu da'awa yin ma manzannin Allah izgiri da cin mutuncinsu tsohuwar tsohuwar abaci la ta talif ba za a taɓa dainawa ba ba a fasawa hanya ce iri ɗaya kun gane ko hanya kenan in annaba za su yi wa an ci mutuncinsu in magada annaba su ne wa malamai su ma sai an ci mutuncinsu kun gane ko cin mutuncin masu da'awa an dare a ne wali za wa jaba alar rusuli kenan ya yasa wajibi ne ga manzanni wato ati da masu da'awa dole ne a sabaru ala zalika duk mai da'awa sai ya yi haƙuri duk wani manzo sai ya yi haƙuri kun gane ko sai ka yi haƙuri haƙurin nan shine jarinka duk annabawa duk masu da'awa duk wanda yake so ya da'awa ya ta nasara sai ya ya da'awarsa da hakuri. Hakuri ita ce mafi girman jarin mai da'awa in ya rasa hakuri to ya warga da da'awar shi kun gane jama'a da kyau ana alakanta harka na addini gaba ɗaya harka na ilimin musulunci gaba ɗaya ba mai cin riba shi sai mai hakuri. sai kana da hakuri hakuri mai fadi mai yawa annabawa an cutar da su amma me suka yi fasabaru sai suka yi haƙuri suka yi haƙuri fasabaru suka yi haƙuri akan cutar wanda aka yi masu. to haƙurin nan shine mafi girman galanka wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inda zalika min 'azmi umur kai umarni da kyakkyawa kai hani da mummuna kai da'awa ta musulunci amma baka yi haƙuri kan duk abin da za ka ji da abin da za ka gani duk abin da zai same ka na cutaswa yayin da'awa to sai ka yi haƙuri haƙuri inna zalika kaga haƙurin nan min azmil umur ya fi al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar din wahala al'amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da'awa na da sauki me ya fi wahala shine haƙuri cikin da'awa ya fi wahala gane jama'a da kyau mm. da haka ana bukatan ai hakuri ana bukatan ai hakuri duk wadda zai da'awa yanzu ba wa'azi ake na musulunci ba ba tafsiri ake ba to me masu duk tafsiri shi littafin da ke gaban shi ya baki ya fassara ya ja baki ya fassara ya binciko ta ya binciko na ya karanta zantuttukan malamai ya wuce haka ba wani hanya a babur ya zo zai wuce sai ya ji mai tafsiri ko ya ji mai wa'azi yana wani bakai yana wa'azi sai je na faɗin daidai da laifinsa to da ya juya kawai sai ya ji jinin malamin an je an faɗa mashi ne an ce shi yana kaza sai ji wai da shi yake to haƙuri ne ake kata in gane mu al'umma gaba ɗaya mu al'umma musulmai abinda ake bukata mu mu'amalanci manzanni littattafansu da suka zo mana su mu karɓe su hannu biyu sannan malamai masu mana sharhin waɗannan littattafai ɗin mu girmama su yana cikin tarbiyya na musulunci girmama malami mai karantar da alkur'ani da hadisi da rashin raina shi da rashin cin mutuncinsa da rashin jin gulmansa ka keɓe kai da wani ku malami ko gulman malami wannan ba daidai ba ne ba kyau yana daga cikin abin da malaman tarbiyya ke faɗa da yawa a cikin rubuce kan cewa daga cikin tarbiyyar da za ka ba ɗanka in kana son yi albarka sai ka nuna masa girman malaman anguwa girman malaman addini duk wani malami na addini a yankin da ɗanka zai taso to ka nuna ma ɗanka falalan wannan malamin mu je mu samu littafin a tarbiyyatu fi al kitabi wa sunna za ji babu ya bude musamman lalle cikin abin da ake bukatar iyaye su kokar da 'ya'yansu a kai nuna masu matsayin masu da'awa nuna masu daraja da kima na masu wa'azi nuna musu daraja da kima na malamin addini kun gane jama'a da kyau al-imam ibn asakir yana magana dangane da darajar malamai da kimanta su da yadda tun mutuncin su yakan tafi yadda darajar mai daraja ya zanto gaba ɗaya bai yi albarka ba yake cewa wani humul ulama masuma naman malamai duk akwai guba a ciki ma'ana wanda ya ci naman malamai ya yi gulmansu ya yi da su ya ci namansu to ya ci nama mai guba wa'adatun lagi bi hakimun zaka shi ma'luma al'adar da Allah ɗabi'ar Allah wajen keta alfarman mutumin da ke cin mutuncin malamai ya rika gulmansu sananna ce ka kyale shi ko ba dai ko nan kusa ko gaba sa'adu bin abi waqas akwai wani mutumin iraki da yake zafi shi yake cin mutuncin sa yake masa kazafi in gane da kyau sa'adu bin abi wa kan labari ya je masa ta abuwa suka faru ya zo ce baya kaza la ya khruju bil katiba wa la ya hukumu bil adal ya ta masa sharri ya ta cin namarsa sai ga mutumin nan yayi tsufan banza mai ruwayan wannan hadisin yace na ga wannan mutumin yana tafa saboda tsabagen talauci ba shi da tufan da zai rufa al'aurarsa da ganye yake rufe al'aurarsa saboda talauci mazaunansa nan a waje ana kallon mazaunansa talauci bai da bai da komi bai da kowa sannan saboda tsufa ya tsufa tukuk haka ya yi toro naman gashin giran shi haka ya zazzabo ya rufe idan shi a irin wannan hali da yake ciki in ‘yan mata za su wuce ko ‘yan mata suna tsatsaye sai ya rika kai masu kamu yana kai masu runguma yaran gari kuma da wannan tsufa ɗin shekaru aru-aru Allah ya tsawaita rayuwarsa saboda mai don azabtar da shi da irin mummunan aikin da ya rika yana matashi na gulman malamai da cin namansu aka rika azabtar da shi yara suna kifarsa da kanshi yana cewa asabatna da'watu sa'adin asabatna da'watu sa'adin addu'an da sa'adu ne ya mana malam sa'adu da muka rika sa'adu bin abi waqas da ya rika cin gulma da ya rika gulman sa mun gane jama'a da kyau hmm. shi mai karantarwa mai karantar da addini malaman mu na addini ba ba mala'iku bane za su je su kuskure in sun kuskure ka je ka same su kai da su sai kai masu gyara in sun ba zai yi ka same su ba kila wani malamin babban malami ne ganin shi aiki ne kai masa addu'a an zahar kai kakkarkacin naman shi mun gane jama'a da kyau kai masa addu'a kai ɗaya da zaran ka ji wani ya kawo sa, dai zai su mutu zai ci namasa ka taka mishi birki ba ruwa na ba na kakka yadda malamin da yake karantar da Qur'ani yake karantar da hadisi kai kuma ya zanto ba ka da wani kan darasi sai cin mutuncinsa domin abin da me yasa aka haramta me yasa cin naman musulmi haram ne amma na malami ya fi tarin zanibi. me ya sa? Don shi malami yanzu in ka zubar da kiman malami kai kake ganin shi ka zubarwa kima ba amma addinin ka zubarwa da kima malamin nan wala'alla shi yake wa mutane hamsu salawati a anguwansu wala'alla malamin nan shi yake hawa kan mumbari ya kutuban juma'a a unguwarsu. wala Allah wannan malami shine yake zuwa yayi karatu na duk asabar ko duk lahadi ya tara jama'a ya karantar da su wala Allah malaman nan shine da azumi zai zo yi tafsiri mun gane da kyau al'amuran al'umma ta yi wannan malamin in an yi mutuwa shine za a kira ya zo ya sallar jana'iza a je makabarta ya wa'azi in ka zubar masa da mutunci ka ce duk abin da yake faɗawa al'umma kar yadda karya ne yanzu addinin ne kaiwa asara addinin da ya karge ma masu hidima kun gane jama'a da kyau addinin da ya karge musu masu yin hidima malami na addini mai karantar da alkur'ani da hadisi shine wanda ya kan hana ido bacci dan al'ummar sa ba shine wanda ya kan kashe lokacinsa gaba ɗaya ta karatu dan wa dan al'ummar sa bai dace ya zanto wani shine zaki ba Allah ta'ala ya dakatar mu mun gane jama'a da kyau abu na gaba abu na takwas aqibatu takdibi wato cikin abin da zamu fahimta akan karatun da muka yi a baya aqibatu takdibi wal istihza'i halakul mukaththibin al mustahdirin wato matsayin karkan dai tun masu kareta manzanni da yin masu iskili shine ka an halaka su ngare ko abu na karke abu na tara ziyaratul quburi lil للوقوف ala masiril ihsani wa ma'ali amrihi a nan muke fahimtar shar'ancin ziyartar makabarta shari'a tana so ka rika ziyartar makabarta saboda in kana zuwa makabarta ai kaka za ka rika tuna kai cewa kai ma fa makomanka kenan kun gane jama'a da kyau za mu fahimci wannan ne da aka ce su yi fil ardi wai karkashin ka kalli malamai faki hai mala kalli istinbati da jabir da za'ir yayi da Allah ya ce wato kulu ko kul fil ardi kul fil ardi fanzuru fa kana aqibatul mukazzibina to wannan siru fil ardi yace to za a fahimci za a fahimci cewa kenan ya halatta a rika kaiwa makabarta ziyara domin kana kaiwa makabarta ziyara ai ga zaka zaka ga kila ma ka jawanka kila ma da kaninka kila ma da abokinka wannan din zai rika sanya ka ka rika tuna cewa lalle fa kai ma wata rana wannan kabarin zaka shiga kun gane ko fa inna za fa inna fi zalika ma yukhaffifu shahwata ad-dunya dan ziyartar makabarta yana rage maka sha'awan duniya wan nahma fiha da kudayin duniya wat takaluba alaiha sannan da wasoso wajen neman duniya wajen halatta haram wa huwa sababun wa huwa sababun zulmi wal fasad wa soso wa duniya da bugun kwaɗayin duniya shi sa mutum ya zalunci cikinta shi ke sa mutum ya barna cikinta shi yasa ake so a rika ziyartar makabarta saboda ka karka ganin aya kai ma ya rika tuna maka lalakira kuntu khaytukum an ziyaratil quburi da na ana ku ziyartar makabarta sai ma'aikin Allah ya ce fazuruha ku ziyarci makabartan tuzakkirukum al-akhirah makabartan za ta tuna maku lahira za ka murka zuwa makabartan gambo murka zuwa sauran makabartu in ka je za a ga duk matakin da tun matsayin da kake takama da shi akwai wani wanda ya fi ka wannan matsayin yana na a wannan makabartan a kwanci ko me yake kake takama da shi in dukiya ne in karatu ne ko menene akwai profesa a wurin profesoshi na jami'a akwai shegunan malamai a wurin akwai kakakakan yan kasuwa akwai manya-manyan ma'aikatan gwamnati duk akwai su a makabarta sai ka je ka gani zai tuna maka cewa kai ma bauta ranar za ka zo kwanta in gani dan rami ne kaɗan haka za a haka a jefa ka ciki dukkan mu gaba ɗaya makoman mu kenan muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu to za mu shiga aya ta goma sha biyu insha Allah subhanahu wataala kulli man ma fis samawati wal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون نعم Allah madaukakin sarki ya ce, Kulli mamma fi samawati wal ab, ce da su ya kai annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ya mallaki dukkan abin da ke cikin sammai wa ya mallaki dukkan abin da ke cikin ƙasai da sammai bakwai da ƙasai bakwai duk wa ya mallaki abin da ke cikinsu kun gane ko kullillah mm. ka ce masu na Allah ne an sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi kafaran makka mm. dukkan abin da ke duk halittun da ke sammai bakwai da duk halittun da ke kasai bakwai na waye waye mallake su waye mahalittunsu? waye mamallakinsu sannan wa ke jujjuya su bayin wane ne su da Allah ya Allah ya sa ma'aikinsa ya ma kafinan maka wannan tambaya Allah ya ce kakka jira su baka amsa kullillah ka ce masu duk abin da ke sararin samaniya duk abin da ke sararin kasai gaba ɗaya na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan gaba ɗaya mallakan Allah ne halittan Allah ne bayin Allah ne duk abin da ke sararin sammai duk abin da ke sararin kasai gaba ɗaya duka na Allah ne mun gane ko kawai dai ka taba ala nafsihi rahma Allah ya wajabtawa kansa yin rahama in an ce yin rahama tausayi Allah ya rubuta wa kansa cewa shi zai yi rahama zai rangwantawa bayi la yajma annakum ila yawmil qiyamati Allah ta'ala zai tattara ku ila yawmil qiyamati ai fi yawmil qiyama kun gane ko ila kan nan na da ma'anan fi saboda huruful jarri wani yakan zo a makwafin wani sai a ce ila amma fi ake nufi kun gane jama'a da kyau wa tallahu lil jabir ai wa tallahu ala al jabir mun gane jama'a da kyau ila yawmin qiyamah Allah zai tattara bayi gaba ɗaya ranar alkiyama za a haɗu da mutanen farko da mutanen ƙarshe Lawai ba fihi ko kokonto babu ko shakka babu Allah ta'ala zai tattara bayi gaba ɗaya ranar alkiyama Alladina khasiru anfusahum alladhina khasiru anfusahum Allah ta'ala ce waɗanda suka yi asaran kawunansu abin da ya dace su yi ba su ba abin da ya dace su aikata ba su aikata ba suka yi asarar lafiyansu suka yi asarar lokacinsu suka yi asarar basirarsu suka yi asarar dukiyarsu suka yi asarar wayau da azanci da Allah ya ba su ba abin da ba su yi asararsa ba lokacin da ya kamata su ɗauka su je su yi addini sun ɗauka sun yi shashanci lafiyar da ya dace su ci gajiyar ta. sai amfani da ita wajen bautata bautatawa ubangijinsu sun ɗauki waccan nan lafiya ɗin sun sabawa Allah da ita Mun gane jama'a kaga sun yi asarar ta yau da dabara da azanci da Allah ta'ala ya musu da zalaka da basira da hazaka madadin su karar da shi wajen sanin littafin Allah da hadisan ma'aikin Allah sai suka ɗauki wannan basira da zalaka da zarangwana da kaifin hankali sai suka ɗauke su gaba ɗaya suka je suka aiwatar da su ko suka yi amfani da su kan wani abubuwan su na har gaga wani abubuwa kawai na duniya sai ga mutum mai basira amma ya bushe ya ƙarar da basiran nan nashi wajen waka waka ka na kiɗe-kiɗe wallahi yanzu wani mai basiran waƙar. inda zai dawo da wannan basira ya kwano da ita hmm. ya tasa alkur'ani a gaba za ka yi mamakin irin yadda Allah zai hure masa littafinsa to a ba zai yi wannan ba sai dauki basirarsa sai fushe wajen waƙoƙi wajen kaɗe-kaɗe wajen shirya fimafimai yana da basira da hazaƙa wanda za zai shigo fage ta da'awa addinin musulunci zai yi alfahari da shi to amma wannan basiran sai ya karkatar da shi ya ƙarar da shi gaba ɗaya ya ɗagar da wannan basirar tasa wajen ya zai yi shirya fim ya zai yi ya coordinating na harkoki kawai na wasannin banza wanda zai samu zunubi zai samu lada ba shine Allah ta'ala ce allazina khasiru sako waɗanda suka yi asaran kawunan su fakum la yu'minun ko dan kankani ba su yi imani ba Allah madaukakin sarki yace ba sa yin imani ba su yi imani da Allah ba ina fatan mun gane da ba. waɗannan su ne ɗaiɗaikun bayanai ko ɗaiɗaikun kalmomi da na fassara waɗannan aya in Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe saboda tasowar hadari za mu takaita nan. in Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe to sai ya zanto mun karanta maganganun da maganganu da malaman tafsiri suka yi karkashin ita waɗannan aya insha Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah madaukakin sarki mana gudunmuwa Allah ta'ala ya dace mu sannan jama'a rufe tafsir sai zai kai ranar litini insha Allah zuwa ranar litinin ranar ashirin da shida ga watan ramazan ɗin nan za mu rufe wannan karatu kenan tsora karatu guda biyu za mu yi karatu a gobe sannan kuma za mu yi karatu a cibi sannan karatun gobe ina fatan da Allah mu fito da wuri mai sallan sallar la'asar a nan saboda muna kammala sallar la'asar mu fara kamar karfe hudu da minti biyar kuma ya zama bai kai haka ba ta yadda yake da mun fara zuwa kamar karfe biyar daidai mu tashi gane ko mun dade ne kai kaman biyar da minti biyar haka mun gane ko mu tashi muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya da katar za mu fassara waɗannan ayoyi a gobe sannan za mu ƙara ka fassara su in Allah madaukakin sarki ya kai mu zuwa cibi da izinin Allah daga nan sai a bayanai na rufewa sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya raya mu kenan zuwa gari muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana da kasar Allah ta'ala ya dace da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk